sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Amina Buhari auna. Duk ranar Talata shirin yau da gobe shiri ne da ke duba magana ko ishu da matsaloli da suka shafi ilimi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, mun ji tattaunawa da shirin yayi da almajirai dangane da yadda ake kai su waɗannan makarantu a jihar Kaduna. A yau kuma za mu duba hujjojin da iyaye kan bada wajen kai 'ya'yansu makarantun almajirai. dama gazawa ne na ita gwamnatin kasanmu da ta kasa da ɗaure mu masu karatun alkur'ani gindi don su kara karatun alkur'ani don ana akan samu tarbiyya ba a samu 'yan shaye-shaye ko 'yan kalare da 'yan sara suka Yusuf a satin da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in na illar almajiranci ga al'umma. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattauna mana da 'yan yara almajirai inda suka yi mana bayanin yadda suke tafiyar da rayuwarsu. To ai na a yau ma Lawal Isa Ikaran da bai yi kasa a gwiwa ba ya kuma binciko muna koji ta bakin iyaye da malamai akan wannan maudu'in namu na yau. Yusuf amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin na abota wato Facebook inda muka ce a ganin ku menene yake sa iyaye tura 'ya'yansu almajiranci kuma menene yake sa su malaman karɓan yaran ga kuma yadda kuka amsa mana. To Amina wannan wanda ya amsa mana wannan wasikar ko kuma wannan tambayar tamu ta yau shine Tahir M Tahir Jambulo Kano ya ce hakika muna ganin ba wai wani abu bane ke sa iyaye suke da muradin kai 'ya'yansu makarantun allo da kuma neman albarka ne kawai yasa suke wannan kai 'ya'yan nasu wannan makarantar. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Adamu Katagum inda shi kuma ya ce saboda su samu ilimi da tarbiyya mai amfani duniya da lahira. To shi kuma Suleiman S. Fulani hura ke cewa ya salam yau da gobe daga jihar Sokoto. Hakika abin da ke sa waɗansu iyaye kan kai 'ya'yansu waɗannan makarantu ta almajiranci wasu iyayen suna fakewa ne da karatun don neman don su guje ma ainihin ainihin abin da ya rataya kansu wajen ba za su iya ciyar da 'ya'yan nasu ba kenan. Tsabagen son kai ne kawai a cewar Umar Shu'aibu. to shi kuma kadora digagawar jiki ya ce hakika suna tura 'ya'yan nasu ne don su sauke nauyin da ya rataya a kansu To Muhammad Musa Balli Alasa na faɗi wannan suna eh, daidai. Shi kuma ya ce, Salam yau da gobe, akwai waɗanda suke yi don neman ilimi wa yara, amma wasu kam don gudun nauyi ne. to shi ma muhammad salihu ƙauran nan da cewa ya yi wasu iyayen na fakewa da talauci wurin wajen tura 'ya'yan nasu zuwa almajiranci wanda hakan bai yi daidai ba sukan kuma nemi hanyoyin da za su kaucewa abin da ya zamana ya rataya a kansu. To amsar mu ta ƙarshe a yau kuma daga wurin Abu Mariya bin Bashir inda shi kuma ya ce mutuwar zuciya. To yanzu kuma bari mu ji wasu ɗansu daga cikin tattaunawar da Lawal Isa Ikarai da wa'insu iyaye a game da kai 'ya'yansu almajiranci. Bismillahirrahmanirrahim. ni sunana malam yahuza da ke zaune a garin marabon jos um, in gafrod um, a dalilin da muke tura yaranmu zuwa makarantar allo don su san alkur'ani su haddace shi da izinin allah kuma makarantar allo ake samun fahimta na alkur'ani wanda shine ake haddace shi a san tun daga basin mi'ara har ya zuwa alwallan hakuri shine har za a san alkur'ani a haddace shi ya zauna a ka ba kuma maganan zubiya da izinin Allah kuma abin da sa muke tura yaran makarantar allo akwai tarbiyya a can kuma alhamdulillahi su fahimci alkur'ani dan sai dana rasulullahi sallallahu alaihi Sama ya ce kai rukun manta allama alqur'ana wa allamahu yace wanda ya fi ku a cikin al'umma wanda ya karanta alkur'ani kuma yake karantarwa don haka muke tura ƴaƴanmu su je karanci alkur'ani su fahimci alƙur'ani da lokacin da alƙur'anin Allah ya bada shi to mai sha'an dawowa gida ne fa alhamdu sai ya dawo gida zana da iyayensa kuma mai sha'an dawowa gida bane sai ya zauna can arziki na Allah ne kamar wasu za su ga ga dai bayani kai kai kanka akwai karatu a kanka menene ya hana ku misali ku turke su a gida tunda kai maga karatun su sha karatun su a gida ba sai sun fita ba akwai zan yi misali da makarantar boko akwai tita da yake karantarwa amma bai karanta da 'ya'yansa a gida sai dai ya tura ɗansa makaranta wani malami ya karantar da shi kuma je ya da wasu ɗaliban don haka ka aje ɗanka a gida ya zauna zai yi karatun allo ba zai ba zai yi karatun alkurani ba zai yi zai yi karatun amma ba zai yadda ake so ba saboda ɗawainiya da shauransu da amma saboda bai samu kulawa kamar yadda idan ya bar gida zai samu kulawa ga malamansa ba yanzu ƴaƴan ka nawa malam yanzu yanzu ƴaƴa na tara guda nawa aka tura makaranta alhamdulillah ina da guda hudu a makaranta kana samun sakamakon abin da ka sa rai a sosai ma kuwa Dindin in na je makarantar za mu zauna mu ji karatunsu kun Allah sa suka dawo gida za mu zauna mu ji karatunsu dan kuma dan suna kokari a karatun shi za mu kara damara yanzu ne ma kara damara za mu kara daure musu gindi dan a cigaba da karatun alkurani ka taba ziyartar yaranka na taba ziyartar yarana su sun taba dawowa gida su sun taba dawowa gida lokacin da malam zai tura su me da me aka hada musu san ana maganar wani lokacin akan hada su nan haka nan sakayo babu wani alhamdulillah maka masu dinke dinke da yan tufafi da ɗan guzuri na abinci wanda za su je kafin a bukaci abincin kuma mun kara hada wani kayan abincin mun kara aika musu da shi saboda ka a ta gayyara don ana bukatan taimako ko a ina ne inda yaro ne ko a gaban ka ne sai kana kula da shi amma kai shi makaranta tabbas za ka kula da shi da abincinsa da yawan suturansa da yan takalman da zai sa malam ka taɓa makaranta allo a kwarai kuwa a ciki ma nake har yanzu mutane so su ji irin abin da ka sare ka samu lokacin da ka tafi karatu ka same shi na'am alhamdulillah lokacin da zan fita karatu kwarai ko alhamdulillah na same shi ina karatu a gaban iyaye na har da kan suka ce to ya kamata in bar gida domin in fita in maya da jama'a yan uwa mahadata alkur'ani don mu ƙara sanin alkur'ani ya kace ganin tsarin karatun allo a lokacin ku da kuma yadda ake yin shi yanzu na'am alhamdulillah tsarin lokacin mu a wancan time din to lalle kam ya dan bambanta da wannan kaɗan wahalar da ake sha a can yanzu ba a shanta menene ka ce ganin ya sauya wanda kace ganin ya kamata a gyara alhamdulillah wato abin da ya kamata a gyara ziyartan ma iyaye ya dan ragu a kan da ba kamar da ba da ka kai danka makaranta ziyartan sa akai akai akai yanzu kuma wani sai shekara shekara wa'ansu sai wata sai wata shida wani sukan ziyarta haka gwamnati ta taɓa yunkurin shiga inda ta so ta kawo wani tsari da aka yi makarantun allo kana ganin wannan zai taimaka ko ko zai iya lalata tsarin da kuke da shi ne to e duk da san tsarin ko mene wani yan tsari ne ba ban ta an ba da amsa akan haka ai gwamnati ce take so ta shiga tsarin ta yadda za a rinka tirke yara ba sai sun tafi bara ba a koyar da su boko a koyar da su karatun allo alhamdulillah dama wannan ana bukatan wannan dama gazawa ne na ita gwamnatin kasanmu da ta kasa ta ɗaure mun masu karatun alkur'ani gindi don su ƙara karatun alkur'ani don ana akan samu tarbiyya ba a samu 'yan shaye-shaye ko 'yan kalare da 'yan sara suka a cikin al'amuran saboda in gwamnati kuma ta shigo to ta kara ma abin karfi ta kara ma abin azama abin zai kara ingantuwa kuma su kara bada shawarwarin da za a amfana da su to bismillahir rahmanir sunana hamisu abdullahi kana da yaya ina da yara ka taba tura su makarantar allo na taba tura su yanzu haka suna kai ma menene ne ya karfafa maka gwiwa har ka tura yaranka karatu lalle abin da ya karfafa mana gwiwa a sani na duk mutumin da ya zama yaro ne mara jito idan aka shiga makaranta yakan zama ya dawo ya zama na kirki ya faru ba ɗaya ba biyu ba mun gani da idan kuma har yanzu ma muna gani ba ka ganin za a ce kenan sai yaro ya karfin iyaye sannan a tura shi makaranta allo kuma eh to alhamdulillah ko dan adam da yanda Allah yake halitta shi akwai wanda zai zama wanne zai taimake ka ku haɗa hannu ku gyara tarbiyya ka da kai da shi ba wai shi kadai bane zai gyara shi ba amma muhimmancin tura mutane a makaranta kenan zaka haɗa mutane waɗanda suke Allah ya yarda da lamarin su don suka shiga shiga sha'anin kaman boko yanzu a ce akai mutum wata ƙasa akai mutum na akai mutum to akasari ana kai su dan a zaka ƙasan da irin mutanen da ke garin to dalilin da yasa kenan muke tura yaran makaranta in suka je wurare inda malamai suke akwai wanda Allah ya da su idan suka je ana samun abin da ake so fiye da inda iyaye suke wasu fa suna fargabar cewa in an tura yara karatun nan ko da sun yi karatun kuma sai ga an tabarbara tarbiyyar saboda su ba sa kusa to alhamdulillah lalle ba manta akwai wani mutum a can cikin gari da muka taba zashin yamar ya taba tambaya yace almajirai da yake gani suna bara haka yana son in sun girma a nuna mai irin su shine muka ce masa a ai duk muna daga cikin waɗanda suke wannan barasa amma kuma yanzu mutum ya girma ba haka bane har yake mamaki ce to gaskiya ya san cewa lalle wani almajirci gaskiya ne wasu na maganar kuna ganin akwai wata hanya da za a haddace alkur'ani saɓanin wannan makaranta allo da ake lalle ana samun hadda na islamiyya amma yana da bambanci da wannan me bambanci yawa bambanci alhamdulillah shi inda aka ce ka da abin da ka bauta mutamawa ko sana'a ce in ka tsaya ka bauta ma da mutumin da aka kira shi aka ce ya zo a gidansa ake yi to da wanda ya tafi bauta mata ya je gari gari ya koye ta ba zai taba zama ɗaya ba to haka ilimi shi ma ke tafiya duk inda aka ce ka je ka bauta ma alqur'ani to ba zai ba zai zama ɗaya da wanda ya zo ya zauna a gidansa ya same shi ba ba ya zama ɗaya to ba zai zama ɗaya ilimin ba da wanda ya abcd da wanda aka zo aka buɗe yaƙi jahilci za a koyar da shi ne abin da yake daga sama to ba zai taba zama haka karatu yake da na islamiyya da wannan na allo to haka haka bambancin haddasa yake kana da shawara na yadda kake ganin za a iya ba da gudunmawa wajen ƙara gyara wannan tsari to alhamdulillah idan gwamnati shiga cikin lamarin dama jama'a nata ne sunana Eh, Alhaji Musa Sala Kashuri. Ka taɓa tura yayan ka makaranta allo? Eh, alhamdulillah a yanzu haka ina da yaro na a garin Fataskun yana nan yana karatun allo. Me ba ka sha'awar tafiyar kai ka makaranta allo? Abin da ya fi ba ni sha'awa shi mahaifina ya tura ni kuma ba ni kaɗai ba yawanci yaran ya tura su kuma alhamdulillah mun ga yadda karatun ya zama mana ya zama mana alkhairi dan yanzu a cikin alkur'ani alhamdulillah duk inda ka faɗa mana daidai gwargwadon hali za mu iya kawo shi kuma ba alfahari muke ba tarbiyyar mu ta sha bamban da wanda ba tura su ba ana kukan cewa a da iyaye su kan ɗauki abinci niki-niki su ba ɗalibansu in za su tafi karatu yanzu ko ba a barwa ka haɗa yaranka da kayan abinci eh alhamdulillah ni lokacin da yaro na zai tafi sai da ba shi kayan abinci sannan duk wani lokaci ba ya lokaci haka ina zuwa na zanna da yaron sannan kuma in zanna da malamin na ba na bayar da dan abin da ya sauka hannuna kuma lalle har malamin akwai lokacin da ya taba furucin muna tare da wasu iyayen da muka zo tare da su ya ce lalle shi yana jin daɗin irin al'amarin da ake yi wannan na zuwa ziyarta da ake yi ana ganin yara kuma ana duba yanayin karatunsu lalle ya nuna mana jin daɗin su mu ma muka ƙara jin daɗi daɗi ma kuma ƙara ƙwarin gwiwa kuma yaran masu cikin ƙoshin lafiya kuma suna samun karatun nan. akwai wasu masu zargin cewa in an tura yara karatu akan samu wasu sun gurbatar da tarbiyyar su a ce yaro ya kan gare ka taba cin karo da irin wannan koda ba a gurin ka ba a wurin yan uwanka masu tura yaya karatu to alhamdulillah ni har yanzu ban ga inda almajiri da aka tura shi ranar karatu ya kan gare ba ban sani ba da yake rayuwar tana da faɗi kuma duniya tana da yawa amma ni dai ido na bai gani kuma ban ji wani wanda ya bar labarin yaron shi ya kan gare hasali ma sai dai in yaron ka na gaban ka ka nuna mai mai gata kaga kawai ya tashi ya zama ya kangare din amma ba a wajen alkur'ani ba wajen alkur'ani gaskiyar magana tarbiyya ake samu gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi a fadin kasar mu najeriya gaskiyar magana alkur'ani sun sani duk yadda al'amari ya gurbace ya gurɓace to ba wa'inda ake waiwaita sai masu alkurani kuma cikin ikon Allah alkurani da yake siffar Allah ne idan aka duba shi aka karanta shi Allah yana biyan bukata ko in ka auna da yanayin zaman kasan mu lafiya to fa masu alkur'anin aka duba kuma suka duba alkur'anin Allah ya lamince ya alkur'anin to muna so gwamnati ta duba masu alkur'anin nan ta duba almajirai ta shigar da al'amarinta a cikinsu ba wai tallafi a ce he masu boko kawai za a tallafa ba a'a su ma masu karatun alkur'anin a shiga a tallafa musu saboda fa duk mutumin da ke gida yana yin karatu muna kallon masu karatu a gida masu islamiyya mu muna da akwai yara a cikin islamiyya amma sun yaran mu da suke waje suke karatu sun sha bamban dan yanzu haka yaran makoci na magana da yanke gaya ma yaran gaba ɗaya bai wuce shekara goma sha uku ba amma yanzu jijiyan nan muka gan shi ya ɗauki takarda ya fara rubuta alkur'ani da ka kuma sakamakon zuwa ranar karatu da aka kai shi ne ba a gaban idan dan yana da kanne yana da yayu amma duka a cikin su ba wanda zai kawo maka isu goma lafiyayya to amma shi yau gashi ya fara rubutu daga bakara sakaci ko amina Rai kuwa <laughs> to amma kuma amina idan kika duba abin da su masu aiko mana ra'ayoyinsu suke cewa ai wai su iyayen suna so su guje ma haƙƙin da Allah ya ɗaura musu ne wanda na ciyarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa amma kuma ka ji abin da wasu iyayen ke cewa ba haka bane kwarai da gaske ka san akwai haƙƙi da Allah akwai inda ake cewa yaro ba naka bane amana ne Allah ya baka kuma wasu kamar yadda masu saurari suke cewa gudun haƙƙi ne amma kuma gashi kamar Buhari ya haya Unguru Yobe wasu har ga Allah suna buƙatar yaransu su yi karatu wasu kuma gudun wahala ne wato abin da na gane wahala ne yayi yawa al'umma To gaskiya dai ka to madalla har yanzu dai a kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC a cikin shirinmu na yau da gobe. Bari mu koma mu ji inda tattaunawa ta ci gaba inda Lawal Isa Ikara ya daura daga abin da yake cewa. Tunana Nuhu, Nuhu Ma'azu. Eh, kana cikin masu koyar da almajirai almajiran ka sun kai nawa? Eh, almajirai na ni kana ba zan iya ce ga adadin su ba saboda bayan nuna na kaina akwai na wasu kamar yaya ake aje na wasu bayan naka eh akwai masu kula da su bayan na ni wanda ke kula da su akwai kuma da ke kula da su amma a guri guda suke wato a gidanka suke koko eh wasu suna gidana wasu kuma ba sa gidana yanzu kamar nakan za su iya kai nawa eh nawan sun kai goma wasu na magana malam ya kuke yi wajen ɗawainiyar yaran nan ganin mutum ko da 'ya'yan shi ne za ga cewa wani lokacin ka sai da za ka ya za ka yi wajen kula da yara har guda goma wanda suka zo da gurare daban-daban to yadda muke muna iya kokarin mu wanda kuma muna iya kokarin mu cewa mu ci da su wasu kuma al'umma suke shiga cikin gari su bara su sama mu da ci amma waɗansu kuma na ɗaukar yin su kamar ƙanana su ne muke tura su cikin gari wajen al'umma su nemi bara a wajen jama'a amma kamar wanda suka dan girma to sun muka ɗauki nauyin su akwai wani tsari da kuke ne ta yadda iyayen yaran sukan aiko su da kayan abinci ko kuma su rika kawo musu lokaci zuwa lokaci don ku samu sauƙin ciyar da su su su in ne suka bamu su sun bamu kenan ba sa cewa ga wani abu ko kuma a ba wani abu da suke yi su iyaye to ya kuke yi wajen karantawa malam kamar misali sono nawa a rana ake fita karatu kuma ya ake farko dai da asuba za ta tashe su idan aka yi sallah lokacin sallah asuba yi sa ta yi sallah idan aka yi sallah sai a dawo kuma kama na ta dan daga kamar kananan sai a tashe su su je su shiga cikin gari wajen bara manyan kuma su tsaya nan a tashe su idan suka dawo wajen bara kuma sake kama misalin sha biyu suna sake tashi idan ka tashi sha biyu kananan su kuma shiga cikin gari sai bara manyan kuma a kula da su bayan karfe biyu da rabi ya sake dawowa makaranta bisa tsari irin na wannan koyarwa malam kana ganin idan yaro yana da kwazo a cikin almajiran nan zai iya sauke alkur'ani kamar shekara nawa ya danganta ga hazakan yaro amma yaro wani lokaci yakan samu kamar dan shekara sha biyar dan shekara ashirin sai ga ya samu karatu insha Allah. Kuna ganin kamar wannan hanya da ake bi ana samun karatu kamar yadda ya kamata? Ana samun karatu shine samun ai shine karatu ingantacce irin wannan na allo karatu ingantacce shine in allo ka haddace kuma ka rubuta da ka. Ka taɓa yayi ɗalibin da ya irin wannan? Ya musu taɓa ayin yi kai na gwamnati ci ga ba zan yi faɗa adadin su ba ana ganin malam bayan maganar abinci da kuke shan ɗawainiya akwai maganar cewa to a ina wa'annan suke kwana misali kai yanzu da kake da guda goma ya kuke wajen makwancin su eh makwancin su ga mukan sama musu shaguna kuma idan wurin mu ya karamci sai mu yi gari mu yi mara a bamu musa a ciki gwamnati ta taɓa ba ku wata gudunmawa ko kuma ko kun taɓa neman gudunmawa wajen gwamnati don inganta wannan karatu da karantarwa da almajiran da ke gurin ku mu ne taɓa neman wajen gwamnati ba don kuma gwamnati ba ta kula da mu ba kun ji labarin wani tsari da aka dinga yi na shirin koyar da karatun alkur'ani da aka yi aka kira makarantun almajirai ko kuma almajiri schools ni dai ban taɓa ji labari ba kamar mu masu makaranta allo a ni ban taɓa ji ba wani irin sako kake da shi a ƙarshe ya eh, ni kira da zan yi akan a rin kula da yara a kan tarbiyyantar da su da kuma karantar da su assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammadu awal lawal anguwan tsalaha malam Muhammadu awal ɗaliban ka nawa eh ina da ɗalibai za su kai akalla yanzu mutum arba'in kamar da biyar haka waɗannan almajirai 'yan garinku ne duka koko daga gurare daban-daban ake haɗa ka da su? Eh gaskiya da yake duk wanda ya kai irin wannan matsayin yana koyar da almajirai za ka same shi ya zanna wurare haka daban-daban a sanadiyar wannan yawo inda za ka za ga tun da akwai 'yan garinku kuma ka samu wasu daga inda ka zanna saboda an aminta da kai wanda ce ga yaro na ka wuce da shi ka wuce haka haka dai har ga kuma makaranta tana ta yawa bai yawa a cikin an kai mutum arba'in an samu a cikin diyan wuri ɗaya yanzu malam a cikin arba'in din nan za ka iya gane kowanne da garin da ka taho da shi da iyayen shi misali kowanne insha Allah na da kyakkyawan asanayya tsakanin su da iyayensu to ya kake fama da wa'annan ganin cewa wani lokacin eh, ko 'ya'yan mutum aka ce sun wuce biyar din nan sai an sha fama to wannan wani abu ne wanda ke kowa kan aikin shi bai cika damun shi ba abin sa na faɗa haka saboda duk zaka tadda kila an ce mutum arba'in zaka samu a ce akwai wani yana kula da bangaren su wani wa yana kula da bangaren su wani kai kuma a matsayin ka na shugaba kai kuma duka kana kula da su gaba ke da wani ne shine gudunmu da nake takawa nake tankawa da ita wato akwai tsari na yadda wa'anda suka dan girma za su kula da wa'anda suke kanana alhamdulillah bai yiwa ce gaba ke daya mutum ɗaya ne kawai zai haɗa su sai an samu wani na kula da wayancan wancan na kula da wayancan to yaya maganar fahimtar karatu na irin wa'annan yara to fahimtar karatu wani abu ne wanda mai kama da ko karatu ko kasan da kowane irin abin da Allah ya lamince mashi za a ga hazaka ko da ya kafi yayan ma za ga hazaka mata zama ɗaya ba ta hau hau kowa da irin tashi kowa da irin da kokolo da Allah ya hore mashi mafi akasari aramomi irin ku ko kuma shugabannin makarantu irin na allo za ga an haddace alkur'ani an rubuta kana cikin irin wannan eh insha Allah za mu so ne mu ji kai ma irin wannan tsari ka bi na makaranta allo daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta har Allah ya baka ikon haddace alkur'ani da rubuta shi eh kwarai kuwa ce ma tsarin da noma su a yanzu da wahala su bi irin wannan tsarin ya na ku yake na farko dai a shekarun baya da nake da kananan shekaru yawo a shekarun baya ya ƙara taɓarɓarewa akan yanzu yanzu. Ya gane ba yanayin tsarin karatun? Yanayin mutane yadda ake karɓar abin ba irin da ba ne. saboda yaudu duk wanda yake shekara kusan talatin ko ashirin ya san yadda da mutum zai yawo ya tafi ko ina ce wannan mai karatun allo ne a karɓe shi hannu biyu biyu a yanzu an samu matsaloli wanda suke sun rage ma abin kwarjini sai dai kuma idan kana da hankali za ka tsaya ga eh, lallai abin ko da akwai laifin jama'a to kuma akwai wanda suke zo suna bata abin ta bayan fage dole kila ya kama ko wancan ma dan uwan wancan ne kana ganin akwai bukatuwar a ƙara inganta hanyar karantar wani eh zai yi in an bu hanyar da ya kamata yanzu menene babbar ɗawainiya da ke gaban duk malamin da ke koyar da almajirai a matsayin ko anda kuke kula da irin yara wa'annan gaskiya babu wata ɗawainiya abin da kwana faɗa ba babu wata ɗawainiya duk mutumin da ka san yana koyarwa in dai irin ta mace gali za kawai dama domin Allah ne ke ta shi ko duk abin da aka ce ka ɗauka man kana kake yi dan Allah tunda annabi ya ce kai rukuman ta almal qur'ana wa alimahu to ni a tunani na kuma a tunanin wasu sauran yan uwa da ke tunani da wahala ko kuma ban ma ga wani mutumin da yana koyarwa yana cewa kai ni wannan aikin ya ishe ni ai manufar ka dai kenan ko ko a ce mutum yana koyarwa amma kuma koyarwa so ke yarhe. mu ba haka bane ba kullum mu abin da muke tunkaho wannan hanyar ma in za a taimake mu a taimake mu akan ta ba tare da wani sharadi a ce mana kaza ba in kuma an ga za a kyale mu hakan ma alhamdulillahi muna yi kasa a dai Allah ya zama jin mu lafiya amma malam wasu na magana cewa su iyayen kenan ba sa ba da wani tallafi na a taimaka kamar inda kila a ce su yan boko ya kaga sai an biya sannan a je a koyar ai kawai magana na gaya maka da ne duk abin da ke kawo irin wannan matsala an ce wai sa rai da ci shi ke sa a ji yunwa yau misali ka bani yaron ka kuma ba kan ka farko na fara masa yaro ba kila kafin shi ma na yaya wasu ban taba amsa wani abu ba to kuma shikenan dan ka zo baka bani ba bai kamata ba in ji wani wahala na sama da bayo na saba ba sannan kuma ni abin da na karanta a bangaren koyarwa wasu matsaloli ne masu yawa na farko dai in ka lura yaran da ake koyarwa galibin su yaran karkara ne gashi kuma gwamnati kullum tana kalubalantar yadda ake tahowa da yara ana ta yawo da su ni kuma irin nawa tunanin sai in ke ganin duk juyi da yaro ya zanna ba boko ba islamiyya duk da ana ganin kamar na ta ma'ariya ana kita kawanci ne kiriya humanci ne to da ya tafi ganin gara a wajen tarbiyya ko ta karatun allanci ya tashi duk juyi yana da bambanci da wanda bai taba zuwa ba dan yawo ko da na duniya ne mutum ya tafi yana da bambanci da mutum da a su bai taba zuwa wani wuri ba kawai a nan ya zanne sai ka samu bambanci a ƙarshe wanne za ka iya aike wasu iyaye iyayen yara abin da nake so ni in dai za su fahimce ni in ba su shawara a matsayina na mai koro da tare da 'yan uwana ni a tawa fahimta tun da gudunmawa ne zan ba da ci tsarin kowa ya zama dole da nawa ba na farko dai shi duk mutumin da ka ba shi yaro idan ka mutunta shi ka kyautata masa ya sani kuma tun daga farko shi yaron ka gina masa wani foundation ne wanda zai ke ganin mutuncin malamin saboda misali aka ce ana da alaka da kai da mahaifinka kaga ko da ba ran mahaifinka ko ta alaka tsakaninmu da kai ta wannan malamina ne kuma bayan malamina aminin babana ne amma sai aka ce yanzu a ɗauki karantun koyarwa kawai kawai mutum ya ga dama kawai ɗauki jakata in tafi wurin wancan in na ga dama in ɗauki jakata in tafi wurin wancan kaga anan babu wani mai laifi in ban da iyayen yara to sakona da zanga yayan yara dan Allah dan annabi tunda har mu ma Allah ya sanya ya aji maka wannan hanya mana kokarin haka muna dan jarabawa su ma su ba mu goyon baya kasance ce idan kana da yaro in ya zo ya ce maka ko kuma gashi karshe ko malami ya mai wani abu kuma an mai kaza mai kaza ya ce zan canjin makaranta to kyau a ce in sun samu na ce malamin shine yake da sha'awar yake ganin yana isa in kai shi wani wuri ya je karatu ba irin yadda aka sa ba kawai in ɗana na makaranta gobe zan iya ganin shi kawai ya zo da jakashi ya ce ba ni son wurin nan wuri ka bani ka ta kuma je ka can ba ka dawo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ci suna na Shitu Abdullahi. To mana Shitu ya maganar ɗalibai. Maganar ɗalibai falillahi alhamdu muna tare da ɗalibai. Na san kai nawa? Na su kai kamar ashirin da shida. Ya kake wajen koyar da su? falilla alhamdu kamar yadda aka saba ne haka muke koyar da su ne kamar yadda addini ke tafi karo haka so nawa ake karatu a rana muna karantar da su sau uku a wuni a rana mukan yi karatun safe mu tashe su karfe takwas su je su dan nemi abinci mu dawo karfe tara mu zauna zuwa sha biyu kuma mu tashi muka tashi sha biyu hairo za mu sake dawowa karfe biyu kuma idan yaran nan sun zo sun riga sun zama suna hannunku da lalurarsu da komai tun daga eh, abin da za su ci da gurin kwana ya kuke da wa'annan manyan batutuwa guda biyu ko uku maganar abinci maganar rigar sawa maganar gurin kwana falillah alhamdu Allah yana yi mana taimako akan wannan domin yau aka ce daga cikin Allah sa wani ya samu jarabtar rashin lafiya to mu mukan ɗan yi kokari a tsakaninmu ko da kai malamin baka da halin da zaka dauki dan ɗawainiyarsa da zaka ka kemis ko asibiti haka in dai abun bai yi tsanani sosai ba mukan haɗa kuɗi a tsakanin mu ko kuma a wannan wunin mukan aji karatu ma mu je mu nemo kuɗin da za a je a nema wannan lafiya shine tsarin da muke a kai ba za a gaya wa iyayen yaro kila ko ya aiko da sako ko a kai iyayen a kai wa iyayen yaron ba a falin alhamdulillah ai zazzabin wani zubin zazzabin bai wuce a kashe ɗari biyar ba ko dubu ɗaya haka kuma guri da nisa a ce sai an gaya wa iyayen yaro kuma wani ma in ka gaya masa zai iya tashi hankalinsa cewa sai ya zo ya ga halin da yaron sai ke ciki kuma zazzabin bai tsanani ba zabi ne dai haka dan na malaria haka da sauransu haka to ya ake wajen abinci a falila alhamdu abincin mu shi ma Allah kan ba mu shi cikin sauki tunda wani zubin a gida abin da aka yi yara sukan samu wani zubin kuma ci fitar cikin al'umma aje a nema. Wace hanya kake ganin za a wajen inganta wannan maganar koyo da koyarwa ta hanyar karatun allo? Gwamnati idan ta yi niyyar ɗaukan tsarin da za a inganta karatun allo ta fi mu sani ma mu kanmu da muke karatu, Tunda banda mu akwai wasu ɗaliban da ke ta kamar ɗalibai masu karatun boko su ma ɗalibai ne to kamar irin tsarin da ta san tana bi da wa'ancan din mu ma in ta yi niyya da shi za a bi da mu da a samu sauki ce kowa ya samu sauki ya samu yalwar rayuwa a wannan lokaci da muke ciki karatun ne yawanci yanzu sai an yi hakuri karatu yana da wahala sai an jure yawanci yaro akan turo shi karatu ba karatun ne a zuciyan shi ba ya zo ko ya nuna maka gagara ko kuma ma ya ce gudu zai tafi gida to wannan kaga dole sai ba mahaifinsa ya baka goyon baya sannan ka samu ya zauna a makaranta shine to shine goyon bayan da muke so su su ba mu su iyayen kenan to masu sauraro a madadin duk waɗanda suka taya muka wannan shirin ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya